أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan muharram bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan Satumba shekara ta 2019 miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masalaci na Almanar an ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdulkarim al'uqal hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na 37, ƙarƙashin rabi'an wannan shine majalisi na ashirin a karatun wannan littafi za mu tashi daidai gabar da malayin ke cewa rabi'an sunnatu قد يراد بها النافلة ما لن يكي سوى a matsala ta hudu daga cikin ma'anonin da ake samu na kalman sunna tana ɗauka a addinin musulunci da ma'anarta sai ya ce a sunnatu hadi yuradu bihan nafila kalman sunna ana iya nufin kalmar nafila da ita sunna ce amma ta zo da ma'anar annafila ina fata an gani dama malai ta kawo mana ma'anoni na kalmar sunna a wurin malamai tun daga bangaren malaman hadisi da malaman fikihu da kuma malaman tauhidi daga cikin ma'anar har ila yau sunna shine ana iya amfani da kalman sunna amma nafila ake nufi malam yace wa qad jaa dhikru sunna bi ma'na nafila malam yace tabbas ambatan kalman sunna ya zo amma ana nufin nafila ne da ita muqabilul wa wato kishiyar farilla farilla nafila aw muradifatun lil mustahab ko kuma yana ɗaukar ma'anar mustahabi a wajen malaman fiƙihu kamar yadda malam ya ɗauko wannan maganar a cikin fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallabi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ya ce auka ma abbara an halfuka ha'u ko kuma kamar yadda malaman fikihu suka yi magana akan ma'anar sunna me suka ce ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an ce sunna ita ce duk abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa min ghairi tiradin ba tare da farin lawa ba bi ma'ana ba tare da ɗaukanta wajiba akan al'umma ba bi ma'ana ba a ɗauke ta a matsayin wajiba ba ba a ɗaura wa mutane dole sai ka yi shi ba saboda kalman fardu a wajen jamhur ba yi da bambanci da wajib idan an ce jamhur a wajen malaman fikihu ana nufin imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal duk lokacin da kaji an ce jamhur a wannan bangaren ta malaman usul fiqi ana nufin wa'annan guda uku banda abu hanifa saboda shi a wurinsa ya bambanta tsakanin wajib da farz ya ce farzun ma tabata bi dalilin qat'iyyin wal wajibu ma tabata bi dalilin zanniyin shine bambancinsa a wurin imamu abu hanifa amma a wurin jamhur da farko da wajib ma'anansu ɗaya kalma ce mutaradifa bi ma'ana synonyms ne suna ɗaukan ma'ana ɗaya wala wujub balle wajibcinsa au ma laysa bi wajibin malan yace ko kuma abinda ba wajibi bane abinda ba wajibi bane shine idan mutum bai aikata shi ba ladan ya kubuce masa amma ba za a zarge sa ba me yasa bai aikata sa ba amma wajibi dole ne mutum ya zo da shi in mutum bai zo da shi ba ya yi laifi kuma ya cancanci Allah ya masa ukuba shine bambancin su wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin irshad al-fahul na imamu shaukani akan usulul fiqh littafi ne wanda imamu shaukani ya rubuta shi akan usulul fiqh wato tushe ne da kuma ka'idoji wanda ke taimakawa mutum wajen fahimtar fiqh da kuma addini malam ya ci gaba da cewa wa min zalika qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau daga cikin wannan bayani akwai faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fi ma rawahu abu salamata bin abdurrahman an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abinda abu salama ya rawaito ta shi kuma abu salama ɗan abdurrahman shi ma daga babansa daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wa jalla faraba alaikum siyamu ramadan wa sanantu lakum qiyamahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi da malam ya kawo yace wai ya ce inna Allah azza wa jal lallai Allah mai girma da buwaya farada alaikum siyam ramadan Allah ya fallanta muku azumin watan ramadana wa sanantu lakum qiyamahu ni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunnanta muku tsayuwar sallan da ake yi na tarawihi na watan ramalana ne tarawihi to kaga anan wasanan kulakun bi ma'ana na kwadaitar da ku yin sallan tarawihi ba wajibi ba ce. amma ramadan wajibi ne yin ƙiyamun laili ko kuma tarawihi ba wajiba bace a kanka sunna ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnata wa al'ummansa malam yace alhadith sai fitar da hanish sai ce wannan hadisi Imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujalladin farko shafi na 191 haka ne sai wannan hadisi ba imamu ahmad kaɗai ya rawaito sa ba imamun nasa'i ya rawaito sa da lafazin faman samahu duk wanda ya azumci wannan azumi na ramalana wa qama wa qamahu yayi ayyuwan sallan tarawihi imanan wa ihtisaba yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin samun ladan da ake samu a cikinsa? sai ya ce kharaja min dhunubihi a yaumi waladatu ummuhu laifuffukansa ya fita daga jikinsa kamar ranar da mamansa ta haife sa wannan ruwayan imamu annasa'i kenan da imamu ibnu maja sai dai duka ruwayoyin da na imamu nasa'i da na imamu ibnu maja da na imamu ahmad ba su inganta ba ina fata an gani ba su inganta ba ya zo a cikin da'iful jami' au abin nan da'iful Jami'a na imam nasir bin albani da yi wa imam suyuti hadisi nan ba ta 1562 cewa hadisin da inganta ba haka imamu annasa'i ma a cikin sunan ɗinsa ya tabbatar da hadisin bai inganta ba haka imamu ibnu maja ma ya tabbatar da hadisin bai inganta ba haka kuma imamu nasiruddin albani ya kara takarijin hadisin a cikin da'ifu targhib wa tarhib ina ibnu munzir hadisi namba ta 602 cewa hadisin nan bai inganta ba sai dai ruwayar da ta inganta shine ruwayar imamu al-bukhari da muslim hadisin abu huraira yace man kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwan dare na watan ramalana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a ciki an yafe masa abin da ya shuɗe na laifuffukansa wannan tsakaninsa da wa ubangiji kaga ya sha daban da wannan an ce mai raja'a ka yawm waladatu ummuhu kaga raja'a ka yawm waladatu ummuhu hajji ne kuma wannan hajjin mabrur shine kada ake samu wannan darajar duk mutumin da ya hajji kubutacce daga shirka da saba wa Allah da kece hurumi to zai dawo kamar yau mamansa ta haife sa wannan hajjin mabrur kenan amma ramadana an yafe maka an kankare maka zurbanka da suka shuɗe tsakaninka da ubangiji to wancan ita ce ruwaya da ta inganta a wannan ruwayar ba wa fi lafzin ya yace a wani lafazi ma inna ramadana Shaharun farada Allahu azza wa jalla siyamahu cewa lallai azumin watan ramalana wata ce wanda Allah mai girma da buwaya ya fallanta yin azumi a cikinsa wa inni sanantu lil na qiyamahu ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sunnata wa musulmai yin tsayuwan dare a cikinsa ina fata an gane tsayuwan dare na sunnata wa al'ummata yin sallan tarawihi kuma dalilin da yasa ake kiransa tarawihi in an yi biyu a huta a yi biyu a huta ko a yi hudu a huta a yi hudu a huta sai a yi uku an kammala haka manzo Allah ne shi yasa ake kiransa tarawihi me ake nufi da tarawih sallan hutu in an yi a dan huta ina fata an gane in an yi biyu sai a dan huta minti biyu minti uku minti biyar sai a tashi a ƙara kawo biyu minti ɗaya minti biyu minti uku minti biyar a huta a tsara kawowa haka har a sallame haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta haka kuma sahabbai suka yi haka kuma sayyidina Umar ya raya ta shi sa ake kiranta salatu tarawih sallan hutu saboda duk an yi minti biyu kaga ai insha Allah za ka yi nishadi ko to amma mu da yake duk ibadar mu ɗan shafshaf ne duk masallacin da ya zai zai raya wannan sunan wallahi ba zai samu fasinja ba duk gudu za a yi me yasa saboda su mutane sun fi so a yi shaf shaf ya ƙara gaba kuma ƙarshen ta idan ka ga mutum daga ƙarshe a je a buɗe dandali ko gulma ko tatsuniya shikenan wata ce ta ibada wata ɗaya ne kawai ina fata an gani kaga ya kamata mu mu tarbiyyatar da zukatanmu wata ɗayan nan mu yi ƙoƙari mu ɗaura kanmu a ibada abin banza ma abin duniya kana tsayawa ka lokaci a kansa balle wannan duniya ka ne da lahira ina ba ta gane mutum ba yana zuwa workshop na wata ɗaya ba kuma duk ya kashe wani program ɗinsa ba kuma ma ka kira shi ce ka ya kuri shi ba zai zo ba haka ne idan neman kuɗi ne wannan to wannan kuma lahira ne ya a nan ne za ka samu kuɗin a nan ne za ka samu duniyar a nan ne za ka samu lahirar a nan ne za ka samu duk abin da kake nema kai eh, duk wani damuwa da kake ciki a wannan ɗan lokacin za ka samu wannan kaga ya kamata a ce mutum ya yi amfani da wannan Allah shi da mu malam ya ce alhadis wannan hadisin kenan shi ma hadisin akrajahu al-imam Ahmad al musnad imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa mujalladin farko shafi na 195 shi ma kamar wancan hadisi ne shi ma bai inganta ba kamar yadda imamu ahmad ya fitar da shi da kuma takarijin da ahmad shakir ya yi masa haka ya yi ishara zuwa gare sa da wanda kuma shu'aibu arna'ut ya yi shi ma haka da kuma dr abdullahi turki takarijin da ya ma wannan musnad na imamu ahmad dukkan su sun tabbatar da ruwayan bai mata inganta ba ma'anar da ingantacciya ce amma ruwayar din jinyana ta zuwa ga mazala bai inganta ba sai malam ya yace faqad bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu sanna lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa sanantu qiyam ramadan ko ya bayyana kalman sunna bi ma'ana sanantu kiyamu ramadan na sunanta muku tsayuwar watan ramadan shine tarawihin da ake yi ai ja'altuhu nafilatan masnunatan na sanya shi nafila abun koyi da shi na sunna as-sunnatu muqabilul fard ta'ani an-nafila malan yace sunna kishiyar farilla ana nufin nafila kama huwa fi mashru'iyyati salati al-qiyam fi ramadan yace kamar yanda yake sananne a cikin shar'antawa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sallan tarawihi a cikin watan ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a farkon dare dai na farkon daren da ya fara sai yi wasu sabai suka biyo shi rana ta biyu manzala ya ƙara fitowa waɗanda suka samu halartar sallan tare da manzala suka ba wanda ba su samu zuwa ba kai jiya ba muyi yi sallan tarawih tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan su ma sai suka ƙara tahowa. kwana na uku waɗanda suka samu zuwa a na farko da na biyu suka gaya waɗanda ba su halarci wurin ba waɗanda suka zo a karo na biyu kawai suka ba waɗanda ba su zo ba labari kaga sai aka karu karo na uku manzo Allah ya ƙara fitowa yayin sallah rana ta hudu masallaci ya cika makin ana jiran wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a yi ne sallan tarawih sai manzo Allah ya ke fitowa sai ki fitowa aka zauna aka zauna ka san sabai su akwai ladabi suka zauna suka zauna suka zauna manzo bai fito ba abin da zai ce manzo a gidan shi ya ma ki Allah muna jiran gaba <laughs> eh abin da zai ce muna jiran ka sai shiru suka yi da suka zauna suka zauna suka zauna suka gade manzo ne da zo ba aka suka hakura da aka idan da aka zo sallar asuba manzo ya sallan asuba suka ida da sallah asuba sai suka ce ya ma'aikin Allah mun jira ka ba jiya da daddare muna ta jiran ka ya ma'aikin Allah kuma ka fito ba sai ce ai na sanar da zaman ku ai da gangan na ki fitowa ce ina sanar da kun cika masallacin na ki fitowa ne dalilin da sa na ki fitowa ina tsoro kada Allah ya wajabta muku yin sallan tarawihi a mai da ita yadda farilla yake ya zama farilla saboda haka shi zai na ki fitowa kaga illar da sa manzo Allah ya kine fitowa kenan bil mu'minina raufur rahim wa al'ummansa kada a zo a sa shi wajiba a mu mu gagara bayan manzo Allah ya duniya kaga maganar wajibin ya riga ya kau kenan ko to shine sai sai na Umar ya raya ta tunda daman illan da ya sa manzo Allah ya fitowa shine ne kada a ce dole mu koma muna yin tarawih yanda muke salloli guda biyar sai su koma guda nawa shida amma shidan a watan ramalana ko shidan a watan ramalana a watan ramalana sai ya zama guda shida to jin tsoron haka manzo Allah yake fitowa to daga nan sai da Umar sai ya raya wannan sunnan tunda illa ta riga ta gushi manzo Allah baya duniya shikenan sai ya zama na cewa ana raya ta kuma a farkon dare ake yin ta a farkon dare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wannan ibada mal na'am ana masa wahayi a lokacin da yake ce ba wahayi aka yi masa ba cewa kada ya fito ba a'a ba wahayi aka yi masa ba amma a lokacin Allah na ta saukar masa da hukunce-hukunce ya fahimci cewa alaman ƙarshe ya zo to kada a ce haddashi ya zama wajibi sai manzala ke dan ja da baya tausaya wa al'ummansa ni da kai yake tausaya mana shi sa sai ki fitowa ina fata an gane hikimar da yasa kenan saboda a lokacin ana ta saukan mai da hukunce hukunce karshen sa ya zo yana jin tsoro kada ya zama duk abin da aka saukar a lokacin to ya zama mai dole to sai ji tsoron haka sai ki fitowa sai da umar kuma ya fahimci wannan fikihun tunda illar ta gushe shikenan sai ya raya ta akwai ka'idar da malaman fiqh suke amfani da ita shine alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana tare da illarsa in an samu an samu hukunci in ya gushe to ya gushe to tunda illar ta gushe shikenan sai aka dawo da sunnan shine sayyidina Umar Allah ya ji kansa da rama Allah ya kare yadda a gare sa yi wannan ya raya wannan sunna sai malam ya ci gaba da cewa wasalafu radiyallahu anhum yutliquna sunna 'ala al al-masnun ghayr al-mafruq an-nafila malam yace magabata Allah ya ƙara yadda a gare su sahabbai yutliquna sunna suna sakan kalman sunna 'ala al-amr al-masnun bisa al'amari wanda aka kwaɗaitar ghairul mafrud ba wanda aka wajabta ba shine annafila sai kawo mana ko baina qausaini sai ce abin da yake nufi almasnun ai annafila abin da yake nafila ba a wajabta shi ba saboda nafila in kayi kana da ne lada in baka yi ba ladan ne me ya kubuce maka sai malam yace min zalika qawlu makhul ash-shami daga cikin wannan bayani akwai maganan maqsul ash-shami wannan babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai na sham asali ana kiransa ana masa alkunya da abu abdullah maqul bin muslim shahrab bin shazin al yana daga cikin mahaddata na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma asalinsa mutumin Faris ne Iran a yau ina fata an gane an haife shi a cikin garin da ake kira Bakabil a garin Faris shi wannan makul tabi'i ne babba ya zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu na ilimin hadisi a gare a wajensu daga ciki akwai wasila bin al-asqa wannan sahabi makul ashami yayi karatu a hannunsa sannan akwai ummu darda as-sughra shi ma yayi karatu a hannunta akwai abu huraira yayi karatu a hannun abu huraira sannan akwai abdullahi bin umar bin khattab yayi karatu a wurinsa akwai anas dan malik yayi karatu a hannunsa akwai shaddad bin aus ya yi karatu a hannunsa sannan akwai abu hind addari shi ma makul ya yi karatu a wurin wannan sahabi wa'annan manya-manyan sahabbai wanda har wato imamu ibn shihabu zuhuri da ya tashi yaban wannan bajimin malamin kamar yadda ya zo a cikin asiyar wattarajum na malaman tarihi kamar yadda imamu zahabi ya kawo su a cikin siyar alamin nubala haka ma imamu ibnu asakir ya kawo shi a cikin tarihu dimashq haka khatibul baghdadi ma ya kawo su a cikin tarihul baghdad da sauran malamai da suka yi tarjama suka zo da wato tarjaman wannan tabi'i a cikin tabakat na tabi'ai suka ce imamu ibn shahabin zuhri ya ce al'ulama'u arba'a malamai guda hudu ne a zamaninsu sai ce sa'idu bin musayyab bin madina sa'idu bin musayyab a garin madina shi tabi'i babansa sahabi kakansa sahabi yana auren biyar sahabi abu huraira ina fata an gani. a garin madina wannan tabi'in sai ce wa sha'abiyu bil kufa imamu sha'abi a garin kufa amince matsalan sai ya ce wal hasanu bil basra haka kuma imamu hasan al basri a garin basra sai wa wa maqul da imamu maqul a garin sham mashi imamu Makul ya ɗara malaman da suka yi zamani da shi fikihu da ilimin hadisi aya ne a ɓangaren hadisi tazaransa da Hassan al a wajen mutuwa shekara biyu ne ko uku ai imamu Hassan al ya rasu shekara ta ɗari da goma shi kuma bambancin saɓanin da malaman tarihi suka samu wa'ansu suka ce ya rasu shekara 112 wa'ansu suka ce ya rasu shekara 113 ina fata an gani. sannan kuma imamu auza'i ya yi karatu a hannun imamu makfur imamu auza'i imamu alisham kenan ko to ya yi karatu a hannun makfur ya yi karatu a hannunsa ya kwankwaci ilimin hadisi da a hannunsa saboda aya ne a zamaninsa wannan babban tabi'i yake cewa wa taqsimuhu as-sunna malam yace da kasa-kasan da yayi na kalman sunna haifu qala shi imamu makul shine alkunyansa abu abdullah makul bin abi muslim Allah ya ji kansa da rahama ya ce a sunnatu sunnata ne sunna ya rabu kashi biyu sunnatun al'akdu biha fariba sunnat da ruko da ita farilla ne shi ne aƙida ina fata an gane wajibi ne saboda don shi Allah ya halice mu an gane watar ku ha kufurin barinta kuma kafirci ne an gane ko da barin kyakkyawan gida menene kafirci bi ma'ana barinta yana fitar da mutum daga addini saboda zai koma yana shirka da wa'ansu abubuwan da zai nisantar da shi daga ubangiji to shine imamu makule ke faɗi sai ce wa sunnatun al'akhdhu biha akwai kuma wata sunnan da yin ruko da ita falala ce wa tarkuha ila ghairiha harajun barinta zuwa ga waninta matsala ce amma ba ta fitar da mutum daga addini ne sunonin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa idan mutum bai yi ba akwai matsala ko babu akwai matsala ko amma wancan kuma aƙida ce saboda a lokacinsu su sunna ana nufin tauhidi ana ne sai daga baya malaman da suka zo daga baya suka bambanta sunna a bangaren malaman hadisi ina fata an gane da kuma sunna a wajen malaman tauhidi shi yasa duk zaka ga wanda suka yi rayuwa a shekaru 100 200 zuwa 300 nan sunna suke amfani da shi akwai sunna na halal ba littafi ne akan tauhidi akwai sharhu sunna nawa bahari sannan ga usulun sunna nawa Ahmad bin Hanbal kaga littafi ne akan tauhidi ba littafi bane akan akida ga kuma as-sunna na Ibn Majah ga sunna na Marwazi ga sunna na Mawardi duka sunna sunna sunna amma ne littafi ne na tauhidi ba littafi bane na hadisi ji matsalan dan kada ka je kana karanta kuma sunna na Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani kaka ce za ka yi sunna kana tunanin littafin hadisi ne a littafi ne akan tauhidi saboda a wannan lokacin haka suke kiransa shi yasa anan yace maka sunnatu ko as-sunnatu sunnatani dan kada ka rude ka ce a to ya aka yi ce sunna kuma kafirci a'a saboda ana maganar tauhidi ne in mutum ya bar tauhidi kishe ta ne kishe me kafirci ina fata an gane kada ta Allah kishe ta me kafirci shi ne abin da yake nufi bambancin wannan da wancan ina fata mun gane bambancin to wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin sunan darami mujalladin farko shafi na ɗari da arba'in da biyar malam ya ce faƙadi kasama sunna bi ma'anaha ashamin ila wajiba wa dunaha ya ce ya rarraba kalman sunna da ma'anoninta mammiya ina fata an gane zuwa ga wajiba kuma da ƙasa da ita akwai sunnar da ba wajiba ba to tun da ba wajiba ba ce kenan idan mutum ya yi ladan ya kubuce masa amma kuma ne yana da matsala tsakaninsa da ubangiji saboda wannan ba yaren malaman fikihu ba ne yaren malaman tauhidi ne saboda akwai bambanci istilahin da suke amfani da shi shi sa idan ka zo karatu wajibi ne amana ce ta ilimi kowane fanni akwai harshen da suke amfani da shi ina fata an gane ka gane abin da suke nufi in aka zo malaman hadisi za ka ga su ma akwai istilahin da suke amfani da shi ya sha daban da istilahin malaman fiqh su ma malaman tauhidi akwai istilahin da suke amfani da shi ya sha daban da kuma malaman hadisi da malaman fikihu kowanne akwai yaren da suke amfani da shi in yace ce kaza ga abin da yake nufi sai malam yace yushiru bi zalika kaga ya kawo mana hamish ko yace yana ishara ne bi zalika ila al-usul wal fara'id yana nufin usul wal fara'id wanda yake na wajibai kama zakartu anifan kamar yanda na ambata a baya dazu in ji malam saboda wajibi ya sha daban a wajen malaman usul fiqi wajibi ya rabu kusan guda goma sha biyu a wajen malaman uh, usul fiqi shi kuwa a wajen malaman fiqi wajibi wajibi kawai amma yanzu matsalan su wajibi wajibi su kuma malaman usul fiqi sun rarraba shi har kashi guda goma sha biyu kuma kowanne akwai matsayin da suka ajiye shi amma yanzu matsalan saboda kowanne ilimi ne ne cin gashin kansa kuma akwai abin da suke fitar da shi na fa'ida da kuma harshen da suke amfani da shi sai malam ya ce wasaniya kaga shi a wancan na farkon wajibi ne in ka bar sa a ɓangaren tauhidi za ka fita daga addinin Allah na biyu kuwa wasaniyatu na biyu ai a sunna allati dunal wajiba sunnar da ba wajiba ba ce hiyar maksudatu huna mana ya ce ita ce manufan ma'anan wato wanda ba wajiba ba bi ma'ana in baka yi ta ba baka cancanci Allah ya maka ukuba ba kuma baka cancanci ka shiga wuta ba sai malam yace wa hadha an-naw'u huwa al-maqsudu 'inda ba'd al-fuqaha yace wannan nau'in shine manufa a wurin sashe daga cikin malaman fiqh kina arrafu sunna bi annaha a lokacin da suka yi ta'arifi suka ba da ma'anar kalman sunna cewa ma tabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin wala wujubin shine duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wajabta shi ba ba tare da fallanta shi ba kuma ba tare da wajabta shi ba kaga yare biyu ake amfani da Fallan tashi da wajen A wajen jamhur ma'ana ɗaya ce amince matsalan amma a wurin a hana akwai bambanci waye wannan maganan imamu shaukani imamu shaukani kuwa wani iri ne shi A hambale ne yana magana ne akan jamhur A hambale ne ina fata an gane saboda um, kan mazhaba ta hanabila ya rubuta wannan littafi irshad al-fahul a bangaren usulul fiqi amma ji matsalan saboda waɗannan malaman matakan su kusan ɗaya ne imamu shafi'i ya karanci fiqhu da hadisi a wajen imamu malik kaga ya kwankada ko shi kuma imamu shafi'i ya koya wa imamu ahmad fiqhu da usulul fiqh kaga ne kaga inda suka samu matasa ɗaya kenan ko sa'an nan kuma shi imamu ahmad ya koya wa imamu shafi'i hadisi kaga sun tatsa daga ne juna imamu shafi'i ya tatsa daga wa imamu malik shi kuma imamu ahmad ya tatsa daga wa imamu shafi'i shi ma imamu shafi'i ya tatsa daga wa imamu ahmad to shi sa za ka ga yawanci a wajen mazabinsu fiƙi suna amfani da wani abu guda ɗaya kaga imamu malik yana amfani da amalu ahalin madina to imamu shafi'i ma yana amfani da shi a mazabarsa akwai amalu ahalin madina a mazabarsa sannan imamu ahmad ma yana amfani da amalu ahalin madina a cikin mazabarsa kaga saboda ne matakansu ne ɗaya ce amma yanzu matsalar matakansu ɗaya ne a wannan ɓangare na fikihu da sauransu amma abu hanifa shi ne sha bamban da su wajen usulun fiki ya bambanta wajib da farz sannan a wajen makaro, shi ya ƙara kasa shi biyu abu hanifa shi ne kasa akwai karahiyatu tanzi akwai karahiyatu tahrir Imam'u abu hanifa ne wannan taksimin amma su kawai makruh makruh amma matsalar a babin wato wa'annan guda biyar din wajib ko mandub mubah makruh Kanani, haram ko ma'zur dukkan su sun ce guda biyar ne amma Abu Hanifa ce guda bakwai ne akwai na shida shine akwai farz ya bambanta fardu da wajib su kuma sun ce da fardu da wajib dukke ne kaga ya zama na shida kenan na bakwai akwai tarahiyatut tahrim akwai karahiyatu Shi ne mai da shi guda bakwai kaga shi ya kasa su su kuma ba su kasa shi a wannan kashin da imamu abu hanifa ya yi a abin nan ba saboda yana gaba da su ya riga su zuwa shekarar da ya mutu shekarar aka haifi imamu shafi'i kuma yanzu matsalan to hazaransa da imam malik shekara goma sha uku ne ya girma imam malik da shekara goma sha uku shi kuma imamu shafi'i ya girma imamu ahmad da shekara goma sha hudu saboda shi ya haife shi ɗari da hamsin imamu ahmad ya haife shi ɗari da sittin da hudu haka ya ba shi shekara na goma sha hudu to shi ta za ka ga sun fi kusa a wajen fiƙihu a wajen matsaloli za ka gance wa zahabal jamhu sai ka zance abu a shafi'i ahmad da kuma wa da malik amma ne za ka ga sun fi kusa da juna duk da akwai wajen da za ka ga sun sha bamban amma sun fi kusa a wajen matsaloli da dama akan imamu abu halifa. malam ya ce wannan ya ɗauko shi na cikin irshadin fahul na imamu shaukani shafi na talatin da ɗaya sai ya ce khamisan matsala ta biyar wa tutlaq as-sunnatu ala hali salaf fil ilmi wal amal bi ma'ana al-ittiba' ai muna da minti goma za mu tsaya a takwas insha Allah malam ya ce ana ɗaukan kalman sunna ana amfani da ita a bisa halin magabata fil ilmi a wajen ilimi wal amal da kuma aiki da shi ma'ana alittiba wato bin magabata a komai na addini sai ce fasalafu yutliquna sunna magabata suna sakan wannan kalma ta sunna ala ma alaihi sahabatu a bisa aikin da sahabbai suke a kai wattabi'una da kuma tabi'ai wa jama'atul muslimin da kuma jama'ar musulmai fi sadr al-awwal a wato al'umman farko sune sahabbai wa a'immatul huda da kuma jagorori na shari'a al-muqtada bihim fi din wanda ake koyi da su a cikin addini kaga irin su Abu Hanifa su Malik bin Anas su Shafi'i su Ahmad ko su bin Sa'ad, su Abu ina fata an gani su Sufyanani Sufyan Thawri da Sufyan bin Uyayna da kuma Imam Auza'i Imamu Al-Sham da kuma Imamu Ahlul Naysabur Ishaq bin Rahuya kuma irin su Dawudu Zahiri da sauransu duk wa'annan manya-manyan malaman da ake koyi da su a sunna ina fata an gane ce wanda ake koyi da su a addini Minal al-ittiba'i wal iqtida bi sunanil huda was sirat al-mustaqim yace daga bi da kuma koyi da sunnoni na shari'a da tafarki mi kake wa tamassuku bil haqqil mubin da kuma yin ruko da gaskiya bayyananniya ita ce sunna almanqulu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda aka sharato shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fil ilmi wal qawli wal amal a cikin ilimi da furuci da kuma aiki kaga wannan abin shine kun ya yane ya tattara sunna na farko al ilmi cikin ilimi wal qawl da furuci wal amal da kuma aiki duka ina fata an gane dan kana ikrarin sunna baka aiki da sunna ai bai sa ka zama ahli sunna ba ina fata an gane a maganarka a ga sunna a aikinka a ga sunna a iliminka a ga sunna kaga abun nan guda uku shine abin da ake so a gani shi ne malam yake cewa wal hadiyu zahir wal batin da shiriya wacce take a bayyane da kuma shirya da take a ɓoye ana so a gansa a tattare da kai kana bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lidhalika kanu yusammuna ahlul haqq almuttabi'ina lis dalilan haka ne ya kasance ana kiransu ma'abuta gaskiya masu bin sunna duk wani abin da manzo Allah ya ba sa daga kafa za su aikata shi amma mu idan aka zo ana mana bayani sai ji mutum ya ce maka ai ka san sunnonin na da yawa ai ba duka za ka iya ba in ji an ce sunna ne ba ka wasa kawai aikata shi za su amma mu sai mun yi kokari mun yi tawili in ka ga mun yi tawili to sunnan da aka karanto ya saba abin da muke yi sai mun yi kokari mu masa tawili in yayi daidai da wanda muke yi sai mu tsaya daidai in kuma ya saba wa wanda muka saba yi sai ka an ce aiko ba kowace sunnan zaka iya ba shi sa sai dai kai wanda ka saba wa ma atakum rasulu Allah ce fa zuhu. duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi shikenan Allah ka sani kai aiki da shi Shi ne zaman lafiyar ka. Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi da Rahma yana cewa karatun hadisi ko ba aiki da shi shine ne zaman lafiyar musulmi mafhumul mukhalafa in ka karanta hadisi kake yin aiki da shi shine tashin ne hankali ga musulmi saboda zaka shiga cikin jarabawa dan Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim lallai waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah su yi hattara kada wata musiba ta same su ko kuma azaba mai radadi Allah zai jarabci sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun saba umarni guda daya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai kuma waye Allah ba zai jarabce mu ba wannan fa Allah ya yarda da su tun suna duniya kuma Allah ya musu bisharan aljanna Allah kuma ya ce duk laifin da suka yi wa Allah Allah ya riga ya yafe musu ba zai ƙara fushi da su ba amma ya nazartar da su saboda sun ki duk umarnin manzan Allah ni da kai kuma fa min babi aula Allah ya jarabce mu ya mana ukuba fiye da wanda ya musu ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa ah, ya ce ahli sunnati wal jama'a shi yasa ake ce musu ahli sunna wal jama'a wa hadhihi dilala wadihatun fi ammati aqwal salaf yace wa'annan dalilai a fili suke a cikin gamammun zantuttukan magabata wanda muka yi karato muku inji malam ana ta kakka maka zantuttuka na magabata saboda mahimmancin sunna da kuma aiki da shi sai ce wa min zalika kaɗan daga ciki shine akwai aulu abi zarrin magana ta abu zar Allah ya ƙara yadda a gare sa radiyallahu anhu yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah tughlabuna ala thalathin an na'mura bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa na'lamu wa nu'allimu an-nas as-sunnah malan yace Abu Zarr bin Gifar Allah ya ji kansa da rama Allah ya dade shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mu bari arinjaye mu da abubuwa guda uku na farko an na'mura bil ma'ruf mu dinga yin umarni da kyakkyawa duk inda muka zauna mu yi umarni da kyakkyawa wannan shine hikimar da yasa manzo Allah ya hana ma zama a bakin hanya yace ce wajlusa al-turqat a hirdin ku da zama a bakin hanya qalu ya rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha wani lokaci dole ne ke sa mu zauna a bakin hanya mu ta labari sai manzo Allah ce amma idza abaitum fa a'tu tariqa haqqahu in kun ce dole sai kun zauna to ku ba hanya haƙƙinsa ikon Allah hanya yana da haƙƙi qalu wa ba haƙƙin sai kafai suka ce ya ma ma'aikin Allah ko menene haƙƙin da hanya yake da shi akan mu masu zama a bakin hanya sai ce ghaddul basar rinsa ido a duk mutum da ta wuce za ka kalla ba sai kenan kafin adha duk da ka ga wani cuta sai ka kauda shi kana zaune a ga wani kusa ya tsago kai to dole ka je ka cire ko wani sanda ya faɗo daga cikin wata mota ya fada a titi dole ka cire duk mashin ɗin da ya wuce taka ya yi faci sai Allah ya kama ka hanya ne kuma haƙƙi ne na hanya sai ka cire sai ce wal amru bil ma'ruf sai kai umarni da kyakkyawa wannan hayu anil munkar sai kuma kai hani da mummuna akwai kuma raddu sudan so miliyan ɗin mutum ya wuce sai salamu alaikum sai ta amsa wa alaikum salam kace shi wannan kullum to ba yanzu nan ka mana sallama ba wa yake ka zauna hanya sai ka amsa kana zalla ce ka zauna in ka ce sai ka zauna to in so dubu zai wuce ya muku sallama to dole sai ka amsa to dubu haƙƙi ne na hanya kuma ka ga wani cuta dole kana zo ne sai ka hango ga wani rami can yayin dum mutane masu mota masu mashin suna wucewa to wallahi aiki ya kama ya kama gwari ka dara sai kallo eh kwa dole sai ka je ka nemo duwatsu ka toshe wannan ramin ba ka zauna bakin hanya ba kafin azza maza ce Ka wanda wani cuta mai mashin ya zo fim zai fada ko mai keke ma ya zo ne zai fada ko to wannan kaga za samu lada to haka muke yi yau masu zama hanya akwai aiki ko shi manzala ce kada a kada a samu galaba akan ku wajen yin umarni da kyakkyawa wa nanha 'anil munkar mu yi hani daga aikata mummuna wa nu'allimu an-nas sunan kuma mu koya wa mutane sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu kyale su ko ba za so mu ga musu ina ba ta an gane mu gaya musu don Allah ko da ba su su su ji haushinka don faɗi gobe za su so ka saboda ka gaya musu gaskiya ina ba ta an gane saboda wake juya su, Allah saboda haka kada ka ce ai yanzu mutane ne in ka gaya musu sunna za su fara jin haushinka ka gaya musu amma ka yi hikima wajen faɗi ina ba ta an gane ka yi hikima wajen faɗi ka isar da saƙo a lokacin da ya ji haushi don ka faɗi sunna an jima ko gobe zai dawo ya soka saboda ya gano cewa ka gaya mai gaskiya ne shi nan ka zo na lafiya amma in ka mai kawaici ka kyale shi to duk ranar da ya gano kasan san gaskiyan baka gaya mai ba zai koma yana kinka kuma zai koma yana jan haushinka Allah shirin da mu wannan malam ya ce asarin ya ɗauko shi ne a cikin sunanin darami mujallaji na farko shafi na ɗari da da shida. to a wannan gaban ya kamata mu kwana insha Allahu subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allahu subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam eh shi ma haka aiki ya kama gwari ya yana cikin in yana cikin shago to shi kenan amma ba yana fitowa da ya dan zauna bakin shago ba da eh, in ya koma ya zauna bakin shago aiki ya kama shi <laughs> in kana cikin shagonka to baka da laifi amma in kana da shago a bakin hanya kuma ka fito ka zauna a bakin hanyar duk wani abu da ka gani mara kyau sai ka yi magana kuma duk wani abu na barna sai ka kau in ba haka ba mazala sai ka ka zauna to ba za ka zauna ba koma cikin shagon ka zauna shi ka huta eh na'am eh eh rasulullah eh dauka sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane bid'a ce zalla bai taba karanta ta haka ba kuma manzo Allah yana karanta ta ba taba rawaito eh, rawaitowa cewa idan an zo karanta karshen ayoyin suratul fath manzo Allah ya ce Muhammadur rasulullah sai a daura sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba ya farko ya saba wa qur'ani na biyu kuma ya saba wa sunna saboda aya ta ƙur'ani Allah ce wa kuri quri alquran fastami'u lahu wa la'allakum turhamun duk lokacin da ake karatun qur'ani sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah sai Allah ce fastami'u lahu ku saurari wannan ne karatun wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun in kuka yi shiru za ku samu ramar Allah kaga wannan aya kenan hadisin imamu muslim hadisin abu huraira Manzala ce idza qara Al'imamu imamu fa ansitu illiman na karatu ku shiru ya ce muhammadu rasula ba karatu yake ba sai ka ce me sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam anan bai dace ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda karatun qur'ani ake yi hadisin da manzo Allah ya ce al-bakhilu man dhukirtu indahu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ni a wurinsa bai mun salati ba shine kamar yadda ake karatu aka ce annabi muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam wannan a wajen sallah kenan ko amma a cikin sallah ne ake yi karatun qur'ani ake yi an fahimci matsalan saboda haka a wannan gabar babu damar da shari'a ta baka ta ce sallallahu alaihi wasallam saboda me karatu ake yi kamar wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul saboda haka da aka ce muhammadin rasulullah ba a ce ka ce sallallahu alaihi wasallam limaman ba da gangan sai tsaya a daidai wajen ai ba don tsaya bane sai ma sun ce sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ce walladina amanu ko walladina ma'ahu ashiddau ala al-kufari ruhamau bainahum ba daidai bane yana daga cikin abinda wato Dr. Bakar Abu Zaid ya kidaya shi daga cikin bidi'o'i na zamani saboda a da a baya duk ba a taɓa samu an yi wannan ba a yanzu ne dai har ba mu kai sahabbai san manzo Allah ba ko kuma ba mu kai su wato bin sunnan manzan Allah ba to ba taɓa rawaitowa suna haka ba saboda baya daga ciki ba daidai ba ne duk da muna yi kuskure ne sai mu gyara Allah shirya da mu na'am na'am lahu bi ahsan al-hakimin eh akwai hadisi da yazo zo wa nanu ala zalika min ash-shahidin sai dai hadisin da'ifi ne wannan abinda malaman malaman balaga suke kira istifhamu takriri tambaya ce da ba ta bukatan amsa amsan eh haka ne alaysa Allahu bikafin abda ina fata an gane amma ji matsalan to wannan istifhamu takriri ne baya bukatan amsa kowa ya sani kafin ji matsalan saboda haka ba a cewa komai duk da akwai hadisai da suka zo cewa ana faɗa ta amma ba su inganta ba hadisan masu rauni ne na masu rauni ne mai tsanani saboda ka ba a cewa komai shiru ake yi shine abin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mun riga mun saba kaka da kakanni cewa ana cewa ne bala wa nanu ala zalika min ashahidi shahidi ba daidai bane eh Allah ya sa mu dace na'am eh eh eh da farilla da nafila duk hukuncin su ɗaya ne ai ba a cewa karatun qur'ani ake yi yanzu karatun qur'ani sauraro ake so kai ana so ka saurari karatun ne babu wajen gabar da aka baka dama da zaka ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sa amma a wajen karatun hadisi akwai dama da aka baka shine sai a wajen amma a wajen qur'ani Allah ce kai shiru ne kawai na eh e eh. ya eh, gane gaskiya abu ne mai sauki idan mutum ya buɗe zuciyarsa idan ka buɗe zuciyarsa abu ne mai sauki duk lokacin da kaji malami ya kawo maka bayani kaza kaza kaza kaza sai ka ce aka maka lawo aya ne ko hadisi ya tambaya kai ko in aka ce ma hadisi ne waye ya faɗe shi manzan Allah ya inganta ko mai inganta ban an ce ma ya inganta to shi kidan ka samu ne madogara amma in yace a wannan ra'ayinsa ne to aje shi ra'ayinsa yana iya daidai yana iya mai kuskure saboda malami ne dan adam ne shi kaga kai wa kanka kai a matsayinka na mabiyi adalci amince matsalan amma in ya kawo ma hadisi kuma hadisai ne in ingantattu da yanzu ba magana ra'ayi kuma amma yanzu matsalan dole ka ne sabu wannan amma yanzu matsalan yau to inda za ka samu sauki kenan duk lokacin da aka kawo ma bayanin sai kai tambaya da Allah hadisi ne ko aya aka ce ma hadisi ne sai da Allah ina son bayani akan shi ya inganta aka ce ma iya eh, inganta ina za a same shi a waje kaza shi ka shi kenan sai ka je ka bincika in ka tabbatar da ya tabbatar shi kenan sai ka yi aiki da shi haka ake sai ka kasa sauki ah, a duniya ba ana baka kuɗi ba me kake yi ai mulki kake ko kana bincike saboda baka so ka salwantar da wannan dukiyar to haka shi ma wannan lahirar ka ce haka ba kai ta kakan san Allah ya sa mu dace wa alaikumus salam eh eh wanda yake fita daga ciki yana sa mutum ya kafirta ɗaya eh kuma baya sa mutum ya kafirta amma ya saki layi wancan tauhidi shine ke sa in mutum ya sake shi zai kafarta wannan kuma sunna na nafil fili shine na biyun eh ya kira ta da sunna amma ma'anarta nafila ai shine daman malam ya kawo mana cewa kalman sunna wani lokaci kan zo da ma'anar nafila shine ke ka mana misali da wannan ka gane yawwa na gani shi kenan. subhanak to na'am ba ba za a amsa ba duka hadisan da suka zo ba su inganta ba ina fata an gani duk basu inganta ba to kuma kaga ai ba bautawa Allah da hadisi la'ibi hadisin da bai inganta ba ai ba bautawa Allah da shi malaman hadisi duk sun yi tafaki eh an bai fahimci matsalar ba bautawa Allah da shi eh ana bautawa Allah ne da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace shikenan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk